الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a da ya dace da tara ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya dace da sha uku ne ko sha hudu sha hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu miladiyya inda za mu tashi yau babul khiyari ko da karatun za mu yau za mu takaitacce baya wa ko don saboda mu samu daman ansa abin da yake gaban mu na tambayoyi masu yawa babul khiyari babi da yake magana akan zabi alkhiyar da yawa sa'un din nan kasara ismul masdar ne daga fi'ilin ikhtara yakhtaru inda masdarin za a kawo sai a ce ikhtiyaran amma da aka ce ikhtara ikhtaru khiyaran ikhtiyar shine masdar amma khiyar ismul masdar wato shi ismul masdar yana yin tarayya da masdar wajen kowanne na nuna aukuwar abu faruwar abu sai dai ya sha bamban da masdar ta fuskar adadin haruffa kaga ikhtiyar ya fi yawan haruffa sama da khiyar an gane ko to abinda ake nufi da khiyar a fikihance a babin abin da ya shafi fikihu shine wato mutum ya zaɓi ɗaya daga cikin al'amura guda biyu talabu khairul amrayni mutum ya bukaci ɗaya daga cikin ababe guda biyun da yake ganin ɗayan ya fi masa alheri menene ababen nan guda biyu in ma tabbatar da kasuwanci in ma lalata shi to akwai waɗansu wurare da ake bai mutum wannan damar na cewa gashi kasuwanci ne ya faru amma sai aka samu cikas a cikin faruwarsa to kai da ka sai haja sai aka baka zaɓi in ka ga dama ka zartar da kasuwancin ya tafi haka ka haƙura da aibin da ka samu ciki in ka ga dama kuma ka rushe kasuwanci ya rushe wani lokacin ko ba aibi bane ba dama ce kawai shari'a ta wa dan adam shi mai haja ko shi mai sayan haja to dai zamu ga karkashin hadisin da ke nan gurin wani irin nau'ika na khiyar zamu samu kuma wannan darasi ne darasi na 66 ko an ibn umar radiyallahu anhu ma an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi an karɓo daga abdullahi dan umar allah su kare da gare su shi da mahaifinsa shi kuma ya ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce iza tabaya ar-rajulani idan mutum biyu suka kulla cinikayya fa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowane ɗayansu yana da zaɓi ma lam yatafarraqa matukar busu rabu ba wa kana jami'an duk biyan suna haɗe ka saya na sayar ga kuɗi na baka ga haja ka bani matuƙar muna haɗe a majalisi guda ba mu rabu da juna ba ko da awa ɗaya muka yi matuƙar ba mu rabu ba ya halatta ka ce kai ga kuɗin ka ba na haja ka na fasa ya halatta in ce kai ba na kuɗi na ga haja ka na fasa matuƙar muna haɗe ba mu rabu da juna ba wannan shine malamin fiqh suke kira khiyarul majlis khiyarul majlis matakar kuna majalisi guda aka kulla cinikayya in dai ba a rabu ba to ya halatta kowane ɗaya daga ciki ya fasa in ya ga dama ya fasa ya ce shi ya fasa a bashi kudinsa ko ya ce shi ya fasa a bashi hajarsa an gane ko wannan hadisi yace malam ya tafarraka a wannan hadisi yace malam yaftarika to duka dai ma'ana tana komawa daya ko da yake wadansu malaman lugar larabci sukan ce akan ce at-tafarruq idan ya zanto tafarruqun bil abdan al-iftiraq kuma wato yaftarika idan ya zanto tafarruqun bil aqwal dan haka sai malamai suka yi sabani menene rabuwar da annabi ke cewa matukar busu rabu da juna ba shin rabuwa da gangunan jikinsu ko rabuwa ta hanyar zance an gane ko imam malik ibn anas tare da waɗanda suka bi bayansa suka ce rabuwa ta hanyar zance shi yana ganin idan muka kulla cinikayya a halin yanzu muna da zaɓi yayin da nake cewa a rage ko a ƙara a rage a ƙara amma da zaran ciniki ya riga ya wajaba na riga na ba da kuɗi ka ba ni haja mun bar wannan zancen da kasuwanci mun shiga wata hirar duniya ko da muna wuri guda yanzu ba hali babu khiyarul majalis a wurin imam malik bin anas ce shi babu khiyarul majalis amma su sauran malamai fuka haku sai Imam Ahmad bin Hanbal da su Auza'i can kafin su Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da su Abu Huraira da su Sa'id bin al-Musayyib cikin manyan tabi'ai da su Atha bin Abi Rabah suka ce a'a matukar kuna zaune a wurin koda kun shiga wata hirar duniya amma dai ba kuna wuri guda ba ko da kun yi awa daya ko da kun yi awa biyu matukar gangan jikin ku bai rabu da juna ba to lalle kowane ɗaya yana da dama ne ce ya fasa kasuwanci domin tafarruqul abdan ake nufi ba tafarruqul aqwal ba wanda wannan zance shine yafi karfi saboda Abdullahi dan Umar marwayacin hadisin aka fassara hadisin ka'ida kuma da malamai suke da ita shine rawul hadith idza fassara hadith bima yuwafiqu zahirahu fa tafsiruhu maqbul ko fa tafsiruhu hujja shi marwayacin hadisi in ya fassara shi da abin da yake dacewa da zahirin lafazin hadisin to tafsirin sa ya zama hujja kan tafsirin da wanda ba shine rawaito hadisin ba yanzu wanda ya fassara masa hadisi ba shi ba ana fifita tafsirin sa dan shi ya rawaito la anna rawi hadis adra bi ma rawa min ghairi wanda ya rawaito hadisi ya fi kowa fahimtar abin da ya rawaito an gane wannan ko sai manzo Allah ce aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar aw yukhayyir haka wata riwaya a wata riwaya aw yukhayyira ahaduhuma al-akhar idan an ce au yukhayyir ahadum al akhar yukhayyir sai zanto tofin ala lam yatafarraqa ai ma lam yatafarraqa ma lam yukhayyir ahadum al akhar matakar ba sarbu ba suna da daman zabi na warware kasuwanci ko zartar da shi in ko ba haka ba matakar ɗaya daga cikin sai ba dan wanshi zabi ba ma'ana ko ba sun rabu da juna in kafin su rabu shi mai hajjira ce kaga ka je gida in kai nazari ka ga cewa ka fasa ka da'un ba kudin ka ga ya fashi ne zabi to wannan zabin kila zai iya kanke masa kwana ka je gida daga nan zuwa gobe in ka ka fasa ka dawo da ita daga nan zuwa jibi in ka fasa ka dawo da ita in dai wace kwana uku in ka fasa ka dawo da ita amma in wuce kwana uku ban yadda ba kaga wannan zabi ne kuma na biyu wancan na dazu magana sa daban wannan na biyu fa ittifaki ne kuka tsakanin me mai sai da mai sayarwa tun kafin ku rabu a cikin cinikayyar a cikin zancen na sai in ce din na saya na sayar din a cikin wannan zancen kai mai sayan haja sai ka ce to amma fa ina shakka ne in sa ko kar in sa amma dai zan saya amma da sharadin idan na je gida ba ta yi mun bana da kwana uku zan da ita in yi ce ya shi kenan ya baka zabi har kwana uku kenan wannan ba wai sai da aibi ba kawai ka je gida ka yi shawara ka fasa ko shi ya ga cewa nan da kwana uku kila ya fasa ya ce da mun da hajata wannan ma ba sai da aibi ba shi in ya ga dama zai iya da mun ita shine au yukhayyir أحدهما الآخر يعني فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا هذه جملة أو ما لم يخير أحدهما الآخر أنا أنا بدأ فهمت الخيار دين أنا أقول بالخيار في المجلس كنا أما ما لم يخير أحدهما الآخر وأن ياوت المجلس إذا أن شرطت يا جهل كوانا أبو كوانا نسكي إتفاقي فإن خير أحدهما الآخر idan ɗaya ya bai wa ɗan uwansa zabin cewa je ka in ka ka fasa ka dawo baya ala zalika suka kulla cinikayya akan haka faqad wajaba al kasuwanci ya riga ya wajaba wa in tafarraqa ba'da an tabaya wa lam yatruk wahidun minhum al-bai'a idan suka rabu da juna bayan sun kulla cinikayya sai suka rabu gangan jikin su ya rabu da juna ba tare da ɗaya ya ɗora wa dan uwansa sharadi ba faqad wajaba al-bai'u manzo Allah ce kasuwanci ya riga ya tabbata kenan ya riga ya tabbata daga baya ba ka da namun ka zo ka ce ka fasa ba ku ba kullu ba da juna ba shi yasa yana daga cikin abin da Abdullahi da Umar ya fasara hadisin da shi idan ya je kasuwa wurin ka ya sai haja dan jin tsoron kar ka fasa ya san kana da khiyarul majlis sai ya dan bar shagon ka ya ko taku uku haka sai ya dawo <laughs> ma'ana ba ka da namun ka ce ka ne saboda an ce malami ya tafarraka al'an tafarraktuma domin ya fita daga shagon ka ya taku nawa uku wa ma'ana kun riga kun rabu kenan yanzu ko ya dawo ya tabbata zama shafin ku ba hali kace ka fasa khiyarul ka khiyarul majlis khiyarul majlis sai ga ya kwace maka ina fatan kai hakuri mana ina fatan kun fahimta da kyau wato ina son lokacin da nake magana na tsaro magana daga baki na ban gama karasa ta ba in kuna tambaya sai yanke mun gaba daya abin da na tsaro to sai ga cewa bukuri wace ba abin da na so in faɗa domin da an yi tambaya an riga an datse jerin gwanan tunanin gaba daya an yi da fatan dishi zuwa tambayar kaga shi ke mun abin da na tsaro sai dai in koma gida da kayana wanda ya kamata saurara bai saurara ba kenan amma idan na numfasa na yi kasa geto na riga na gama abin nan na yanzu yana jira in akwai karin mai neman karin bayani to su kuma a dora sannan kuma sai a ci gaba faɗi tambayar kamar ce idan ya abu 120 sai shi kaya amma wayansu zai yi zuwa wani wuri tun ba koya da mutum ya bai yi misali ni ba ba kai sai dawo ya halatta ki ka ba ka ne ba ka zuwa ni ci ka ba ka ba ki da ai tunda kun rabu da tuni k'i ya riga ya waje ba ba ya ta ya amma a ajiya ya baka ba ya baka kudin ka ba ajiya ya baka yanzu ciniki ya riga ya fada tuni yanzu wannan abin da ya baka ajiya ne amma ciniki kun gama shi ka saya na sar kun gama ya baka kuɗi ka watsa cikin durowa sai ce to zan je wani wuri in dawo ga kayana nan yanzu ajiya ce baka bai sai fata ciniki ba sai dai in ka da ki hancinsa sama da kima to wannan akwai abin da ake kira khiyarul gabani khiyarul gabni duk wanda aka daki hancinsa sama da kima to wannan ya halatta ya fasa ya rikici sai a ba shi kudin sa ana sayar da abu a al'adar kasuwa ɗari biyar ɗari biyar da hamsin ɗari biyar ɗari biyar da hamsin kawai sai je ka same shi a wani nango ka masa ɗari tara to yana da dama ya zo ta da rigima ce sam Allah ban yadda ba sai ka bani kuɗi a ta rigima a ba shi kuɗin sai je wani wuri ya saya wannan akwai shi malaman fuka hau sun tabbatar da shi da gabni yana da siffofi guda uku shi da gabni siffa ta farko shine muka karanta a baya can wajen inda talakkin rukuban kai ne kaje tashari mutumin kauye mutumin karkara ya taho da amfanin gonar su zai sayar a kasuwa ka tare shi bayan gari sai ka saya arha sai da yazo cikin gari sai ji shi abin tsada yake wannan mun ce manzo Allah ce fa iza ata sayyidu suqa fa huwa bil khiyar idan ya zo kasuwa ya ji farashin ba haka bai yana da dama yake yace ya fasa saboda ka kada ki hancinsa ne kai can wurin ka sai abin da arha shi kuma alhalin tsada yake kaga wannan ya halaka ko kuma wato ainihin karo na biyu na khiyarul gabni mutumin da bai iya ce in ce a cikin harkar kasuwa ba yana zuwa in kasuwa suka yi masa dabara abinda ake sayarwa ɗari biyar a kasuwa aka ja aka masa ɗari tara ko dubu ɗaya to shi ma daga baya in ya gano ya je wani wuri cewa ce kasuwa ko ina ɗari biyar ne ya halatta ya ce ya fasa a bashi kudinsa kashi na uku shine wanda yake man najis irin wanda muka ce manzan Allah ya hana annajis ko annabi shi ne cinikin gida mai kan turo da muka fassara cewa kawai ka zo kana taya abu dari bakwai sai wani ya ce dubu daya ko dubu ɗaya da ɗari biyar sai sa ka tsaya da tsada sai da kai gaba sai ka gane ya halatta ka dawo ka ce ko dai a baka daidai wannan kudin ko kuma ka fasa ko da ke wadansu malaman suka ce ba za ka ce a baka na saman ba sai dai ko ka fasa ko ka tafi da haja haka to kun ga waɗannan duk an bayan mutum zaɓi da haka idan ka sai haja wurin mutum nawa ake sai da wannan haja Ya ce ɗari biyar dai kuka yi kaiya ka bashi ɗari biyar sai ka ce to ajiye mun zan je in dawo da ka je can gaba sai ka ji ana sayar da abin ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku yanzu ya tabbata cewa wannan ya rike hancinka ne to idan ka dawo kana dama ka ce kai na fasa wannan idan gabin ne ya maka amma idan ba doka hankanci kai da yawa ba bambancin ya da yawa ana sayarwa ɗari biyar ya sayar ma shida wannan na faruwa a kasuwa ana sayarwa ɗari hudu ya sayar ma ɗari biyar ba ka da daman ka dawo ka sayar ka sai in zuka hanci ya yi yawa shine aka saka amma in dai ɗan kaɗan ne kyalai shi dana mana kai ma tara na ba za ka samu wani kaɗana ba dama haka kasuwa take yau a abin da ɗan ka gobe kuma kai wa wani haka take haka ka'idar ce da kai ya kai sai ka hakura ranar da abin ya zama kaɗan in yi yawa ne aka ce to kana da wannan khiyarul qabli ba laifi dan kaɗan babu laifi ka da daman ka fasa dama kun sharadi da shi cewa me yanzu za mu yada zan siya in ya amma in na shiga kasuwa na samu rage ka yadda zan dawo sai ce maka eh, to ke wani dawo ai wannan ba sai wannan tambayar ba dan hadisin ya riga baka ansa hadisin ya riga baka ansa ko وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا illa an takuna safqata khiyarin ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله an karɓo hadisi daga amr bin shu'aib shi kuma daga babansa da kakansa Allah shi tare da gare su yace manzo Allah sallallahu ya ce al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyar mai sayarwa da mai saye dukkanin suna da zabi nazartar da ciniki ko fasawa hatta ya tafarka har sai in sun rabu ne sannan fata min huma khiyarul majlis illa an takuna sabqata khiyarin sai fa dama in hajar tun a wajen cinikayyar an kulla akwai zabi cewa wato ka zan je idan na je na ga na fata daga bazan dawo ka bani kuɗi na yace iya to wannan ka ko daga kunyo ne wannan wannan ko da ko da gura ba ta kwace wannan khiyar din shi na ke kira khiyar sharti wancan kuma na khiyar majlis na tashi kuma khiyar gabni wato wajen kala uku kenan ko ai sai kuma khiyarul aibi wannan mun yi shi a baya idan ka sai abu da aibu ka zo ka dawo ko dai a baka kuɗin ka gaba ɗaya ka fasa kasuwancin ko kuma a baka daidai wannan aibu ko komai ka hakura wannan sai mun yi bayanin sa wala yahillu lahu an yufarikahu khashyata an yastaqilahu baya halatta ga ɗaya daga cikin ma'abuta tunakayya biyu an yi farikahu ya yi ƙoƙarin rabuwa da ɗan uwansa kashe ta an yi dan ka ɗan uwansa ya ce ya fasa haka wannan hadisi yake to ya zamu da magana da aikin Abdullahi dan Umar kenan an gane ko ya zamu da aikin abdullahi dan umar suka ce abdullahi dan umar abin da yake yi shine yakan tsaya ya baka dama dan waɗansu mintuna gurgudan yadda siyarin majalisin bai kuɗi ce maka ba sai dai baya yarda abin ya tsawo da yawa yanzu misali mun gama ya ni da kai ka siya na siya na ba kuɗi ka bani haja sai ni dan tsaya minti goma kwata ba na baka dama ba aka jima sai na fita ina jin tsoron kuma in tsaya saboda haka ka fasa sai na fita na je na dawo kaga dai ban cika da wannan hadisin ba hadisin suka ce abin da yake hanawa shine daga cewa ga kuɗin ga abin da ina ce marka fici kana ba da kuɗin kamar dama Allah Allah kake ya karba kai ba ka fici to shine annabi ya ce karka haka wala ilaha illallah wa anni farukahu khashyata an yasqilahu rawahu al-khamsah إلا ابن إلا ابن ماجه ورواه الدار wa وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما a wata riwaya ta sai sun rabu daga wurin da suke wa an ibn umar radiyallahu anhu ma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah su kare da a gare su su bi shi da mahaifinsa قال عبد الله بن عمر يتي ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم wani mutum ya zo wurin manzon Allah ya ambata masa cewa annahu yukhda'u fil buyu'i shi ana yawan yaudararsa a cikin harkar kasuwa yazo kawo kara da manzon Allah ce ni da wani iri ne bai iya harkar kasuwa ba kullum ni sai na haja sai an dake hanci ne fa sai manzan Allah ce idza baya ta tafa kullu khilaba daga yau duk inda ka je rumfar mutum kai ne ban ka sai wata haja fa kullu khilaba ka ce da shi to fa babu yaudara ba yaudara manzan Allah ya hana yaudara haka manzan Allah ce duk inda ka je wurin dan kasuwan da kake tsammanin zai da ki hancin ka sai ka ce to yaudara dai ba kyau haramun ce kullu haka wa kana murra man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyashmut shikenan sai ka sa abin da zaka ya idza bayata fa kullu khilaba ce wato mu lamarin mu na musulunci babu yaudara haka manzo Allah faɗa masa yace wato kaga akwai wani nau'i na me kenan na nasiha wannan ya halatta kenan idan ka je wurin mai haja kaga alamar ba zai maka adalci ba zai ka fara masa wazi dan idan an ta sa'a sai wannan ya karyo da shi sai ka samu farashi wanda yake hankali zai karba ta yadda dai ba zai maka illa da yawa ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabbai wa alaikum salam yarjejeniya da mutum zai je mm. na bai bada da kwana ya a to inda ya yi amfani da shi kuma shi kenan ba halin ya komai ai shari'a mutunci ta da tsari dan kar wani je amfani da haja daga baya dawo da ita sai an ba shi dama ya dawo da ita ai ka dawo da ita da take sale mata haka aka ce amma ba mutum zai amfani da sunan dawo dawo sai ya fasa ya dana kenan eh? kuma misali idan ya amfani da ita ya dawo da ita menene abin da ya faru a cikin ko wannan ne ma yana da dama ko tun da dai hadisin al-kharaj bi zamani nan in ya tafi da abin ya fadi wai hasara ba shi ba kai ba kai ka hasara ba shi hasara to ko ba zai ci riba ba kenan sannan kai kudin da ke wurin ka me yau kai ma ka juya su ta hanya ka samu riba yi baya yiwa to kawai dan dai maganin rigima maganin rigima bai kamata dai mutum ya amfani da shi ba da abin da zai haifar da rigima kawai ta sai ke amma dan amfani kadan wanda ba mai zuwa ba menene shi ma mai alkharaj bid daman yana nan kuma kai ma kudin da ya bari a wurin kai ma kila ka juya ka samu riba da lokacin da ya dawo maka da ka wannan ribar da ka samu da kudin sa zaka ba shi yankan ko daidai kudin sa zaka ba shi kaga daidai kudin sa zaka ba shi ribar ta ai ba ta kudin ka ba ta tashi eh. kaddara kwali ne malin dawud aka yage kwali duk da haka kai ma kudin sa ba ka ji dadin su ba <laughs> ai ka dan ji daɗin wani abu na kuɗin eh, sa shi ta shafa wai hana sai kula su shi ya daura kan sauran amma ba wanda ya ce karka taba su tunda sun zo ai wajabat ya halatta ya amfani da su yake wannan kuma ganin da masa ne yana da waɗansu ne da yawa <laughs> eh? ka kasa fahimta kan da ranar da su kai ba kuɗinsa ba ka ɗan ji daɗinsu ba wannan daraja abin da ta ya dan more kai ma a madadin kudin da ka dan mora hada eh. ka ba ba kudin sa suna wurin ba ka su ka samu eh, an riga an gama da alkaraju duk da mani tun jiya zahirin hadisan nan kan babu yanda za a kai abin da shi a nan gudu to bismillah abu ne mai sauki da ya ce ya shi a kuma wannan ya lokacin da ya tafi da shi inda ya salwanta na waye ya hasara ko kai to kuma yanzu ya amfani da shi kuma sai zama bai halatta ba abin da za ka lura ba gane ka gane kai ma ai abin da muka ce kudin da ya bari wajen ka kai ma bai halitta ka juya su ba in ka juya su ka samu riba ai kai ma ba za ka ba shi ba to yanzu kamar yanzu ka tafi amma yana cikin leda amma mere da ka tafi tafi da yanzu ka tafi kai su ba ta ba ba ina gane komai ba sai dai kai maka farshe ne kana da ban gane ba amma na gane komai kana wata an fahimta to a takaice dai wannan waɗannan hadisan zamu takaita tun boyon musa da yawa abinda nake so in ce mana babin mu na gaba babin da ya shafi riba yana da fadi kuma karatun cikinsa yana bukatan tara hankali da haka lokacin da za mu shiga cikinsa za akwai abubuwa da dama bincike a rubuce waɗanda yake bisa ga ah, rashin dace ban taho da su wannan karan ba amma bi izinin ta'ala zuwa na gaba lokacin din na zo da su za mu karanta su insha Allah yanzu saboda tambayoyin ku suna da yawa za mu ci gaba da ansa su malam ka tace su ko mafiya dangantaka da karatu to to bismillah za a rika karantawa a nan gurin kuma za mu rika ansa daidai haka za a rika tafiya a hankali kai amfani da wannan yi amfani da ita rike karanta mu mai tafiya na farko ce malam ina son cikakken bayani akan wannan hadisi na cewa babu aiki ga wanda bai yi da bismillah kamar yaya babu aiki yaya lafazin hadisin yake a larabci ato wannan laif da wafi bi yusuf ato wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin da'ifi ne hadisin da yake cewa dukkan aikin da ba a fara shi da bismillah mai yankakken albarka ne hadisi ne da'ifi da wannan sigar da wannan lafazin da'ifi ne inda zan iya a reference da zan baka yanzu a cikin sharhin fatahul majid akwai wani malami da ya tace hadisan ciki ya bayani dogo akan sa da shi da hadisin da yake cewa a fara da isti'aza ko hadisin da yake cewa a fara da basmala ko hadisin da yake cewa a fara da alhamdulillah dukkanin su gaba ɗayan su hadisai da ikai ne amma akwai waɗansu ayyuka na ibada wanda su dangantaka su da bismillah ta zo yanzu misali idan ka zo za ka yi bismillah hadisin alwala wannan yana nan ya zo duk ba alwala ga wanda bai fara da bismillah ba wannan hadisin ya zo idan ka zo za ka yi sallah wannan karatun qur'ani ne ba wai lokacin za ka yi kabbara ne za ka ce bismillah ka kabbara ba a da ka za ka yi kabbara ne da niyyar ka shiga sallah ko ba haka ba sai kai du'a istiftahi sai kai me isti'aza sannan sai kai basmala saboda zaka fara karatun sura kaga wannan kuma da bayyake basmala ce mai alaka da karatun alqur'ani amma yanzu zan bayar da zakka dole sai na ce bismillah zai niyyar azumi sai na ce bismillah ina fata an fata kaga duk ba zan yi wannan ba idan muka bunta hadisin kuma yana nufin ko me ya zaka fara kaga idan zo cin abinci wannan in ce bismillah akwai hadisin sa daban dan manzon Allah ke cewa ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ladubbancin abinci guda uku annabi ta kake su a wannan hadisin ya kai yaro bismillah idan zaka fara cin abinci sannan kuma ci da hannunka na dama karka sani hagu sannan kuma ci gabanka karka rinka dauko gaban wani kaga ladubbancin abinci har guda uku sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika amma cewa kullu amalin dukkan aiki sai an fara da bismillah wannan ba gaskiya bane ba hadisin bai tabbata ba akwai wadanda za a ga ko kiran sallah sai mutum ya fara da bismillah shi ma duk bai tabbata cikin sunna ba an gane ko bismillah sai ne kan da aka wace mutum ne ya sai dabba ya ba da rabin kuɗin sanadin cewa zai zo ya karɓa rana kaza to kafin ya zo sai dabba ta mutu me ya yanzu ciniki bai riga ya fada ba ko ba haka ba ya saya ne aka ce yaje sai ya kawo kuɗi sannan ya karbi dabba ya ba da rabin kudi aka ce in ya kawo kudi ya zo karbi mai ya karbi dabba ta kuma tun mai dabbar sai mai dabba ya hasara ai shi bai riga karba ba sai kuma tun bayan gaba yace ya ji wani malami ne ya ce duk wanda ya ji a baya son shari'a ya kafarta shi me ya gaskiya wannan gaskiya ne mutum ya ji cewa a ransa baya son shari'a musulunci ina zai kai labari amma nan ka zai ne ne ne musulmi akwai wahala kwarai da gaske domin yana daga cikin abubuwa guda goma da suke kafirta mutum kiyayyar addinin manzan Allah sassu da kiyayyar shari'a ba kiyar manzon Allah bane ba kafirin yasa aka ce sun kafirta zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'mal sun ki abinda Allah ya saukar sai Allah ya rusa ayyukan su gaba daya kin shari'a musulunci kafirci ne saboda haka duk wanda aka samu yana wannan inda jahili ne sai kokarin sanar da shi ya ce to kai yanzu fa ala shafa zurfin harin ne kake daf kake da shiga wuta kawai zai ake ka mutu ka shiga abu ne mai hadari to idan mutum ya shari'a musulunci sai me zai so kaga zalunci zai so domin duk kishin shari'a musulunci menene zalunci zalunci ne wa alaikum salam in ana shari'a haddi ya hau kansa ba za a kira shi a ce ya tuba in ya ki tuba sai haddi amma sai an nemi ya tuba tukuna yustata salatu ta ayyami zo dan su malamai in ya tuba shikenan afallahu amma sala mota ce ta ɗauko da barasa kai kuma kana sayar da mai a gidan mai idan ka sayar mata dai ba za a ce kayi haramun ba sayar da man kadai sai dai kuma kasancewar sayar da ita mata shine zai taimaka mata da ta kai barasar inda za a sha to wannan kuma zai shiga cikin karatun mu da jikin da akwai wani bangare na ta'awun alal ismi wal udwa inda ba ka ganta da rukun giya ba har kawai ka zo yanci za ta cika tanki ta tafi ai baka san me za ta dauka ba giya za ta dauka a za ta dauki masara ne za ta dauki alkama kai baka sani ba nan ba ka da binciken cewa ina za ka direba me za ka dauka kafin isar ma da mai amma mota ta taho ne ki ne ki da kayan giya ta shigo ka kana da dama ka ki sayar maka da kake ta'awun alal ismi wal udwa musamman gidan man naka ne ko ma ba naka bane ba inda kana da daman ka sayar ko sayarwa kana da daman kake sayarwa malamin an rubuta amma ba ta dauko giya ba ba ji ta kamfanin giya aiki tunda ta kamfanin ta ya aikin ta kenan ko giya wata dauko ya san gidan giya ta an dai riga an rubuta rock ko power stout ai ya riga san ta gidan giya sai ya tambaya kana kamar akwai motar da ita kuma da giyan take amfani shi ya hukuncin kayan irin wannan wani ita dai giya din ba za a saya ba kuma wannan akwai wani ya taɓa yin wani bayani wallahi eh, sai dan ya mantar da cikakken bayanin cewa wannan cewa motar ba ta amfani sai da giya ƙarya ne ya faɗi wani sinadari da ake zuba mata bagiyan ba ta yi amfani da shi eh ko sprite ma aka zuba mata za ta yi aiki yace ƙarya ne kawai abin nan ne na mutane sai kuma mai tambaya na gaba yace malala na yayi bayani akan annahi yakan iya kasancewa na haramci ko kuma na makaru haka to shi sabanin azzada shi ne yake so mallan ya kara masa bayani yadda yake zama wa wannan zama irin wannan da ke zai iya warware maka wannan abinda zai warware maka wannan shine mutum ya karanta usulul fiqh tunda nan usulul fiqh ne zaka gane waɗannan yaushe ne hani ke zantowa na haramci yaushe ne kuma yakan zantowa na karhanci kamar yadda yaushe umarni ke zama na wajabci yaushe ne kuma umarni ke zama na mustahabbanci wannan gaskiya irin wannan zama ba zai warware maka wannan yanzu ba da ilimin usul fiqh ilimi ne mai zaune da gindinsa wanda shi zai taimaka maka wajen fahimtar qur'ani da hadisi sosai da sosai an fahimta ko daga cikin ƙananan littattafai na kurkusa da mutum zai fahimta akwai littafin alwarqat na imam al ne kuma an wake shi ma wani al-imam sarf al-imriti ya wake shi a wake cikin baitoci na manta addin abin da duk dai ilimin da aka wake shi yana da sauki ga dalibin ilimi ya haddace shi dai idan ya haddace shi ya riga ya gama tun daga farkon aurakat har karshe ya wake shi a cikin abin nan قال الفقير الشرف الامريطي ذو العجز والتفريط والتفريط ازوا karshe ya wake shi gaba dai dan mutun ya haddace shi ya huta daga shi kuma daga cikin litrafan da su fa'ito litrafai kala kala ko ko wace mazhaba kasan sana da usulul fiqh din ta akwai kuma waɗanda suke almutahariru malamai masu yancin daga su ba su da kayyaduwa da wata mazhaba irin su shaukani cikin littafin irshadul fuhul ko ibn hajar cikin إحكام الأحكام في وصول الأحكام الإحكام كيف في وصول الأحكام waɗannan su kuma sun sauƙaƙa abin din ne to amma akwai littafi kuma na kwanan nan na wani Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti muzakkiratun fi usul al-fiqh shi ya tace usul al-fiqh din kasancewar usul al-fiqh ya hadu da mantiq da falsafa da ilmul kalam sai ya tace shi ya zubar da abin da ba a bukata ya kawo maka zantar abin da ake bukata ka sani a ilimin usul fiqh littafi ne kadai ta ce bai fi girman haka ba wannan idan dalibin ilimi ya same shi zai fa'idantar da shi sosai sunan shi muzakkiratun fi usul fiqh da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti sai kuma mai tambaya na gaba ce shi ya musulunci ya sanar da yadda ake ajiye yaro a shago Ame? Yaro a shago kamar yaro kasuwa aje yaro yaro a shago irin dangantaka da su ita mu'amala ta rayuwa ta yau da gobe musulunci abin da yake umartan ku shine adalci amma tafasil details na mu'amala a yadda kuka gina ne kuka yi kuka yarjejeniya da juna misali zaka iya ajiye yaro ku yi yarjejeniya da shi kullum zaka sallame shi naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku in kuka yi haka da shi kullum ko da ciniki ko babu ciniki dama kai yinin ka saya na shi zaka ba shi ɗari biyu ko ka samu miliyan ɗaya ɗari biyu zaka ba shi ko baka samu ko ba kuma ɗari biyu zaka ba shi ya amince ka amince kan haka to wannan haka za ka tafi in kuma ka ce a wata ne za ka ɗauke shi wata kowane wata za ka ba shi dubu biyar ko kowane wata dubu shida ko dubu bakwai haka kuka yarjejeniya da shi to kuma haka za a tafi kowane wata ko ka samu riba ko baka samu ba shi daina da nawa dubu bakwai ɗinsa zai zo rumfar kasuwa ya bude karfe kaza kuma zai tashi karfe kaza don kuma ka ce a a kai ba za ka yi wannan ba kai dai cikin ribar da za ka samu kai kake da uwar kuɗi kake da komai shi yaron ka ne yana taimaka maka ya yadda kullum za ka bashi na abinci kamar naira ɗari ɗari amma kuma idan an zo kowane ƙarshen wata za ka yi lissafi ka ga ribar da ka samu cikin ribar da ka samu za ka bashi kashi biyar cikin ɗari ko kashi goma cikin ɗari ko uku cikin ɗari ya amince ka amince ka haka to shi kenan kaga in aka faɗi babu riba shi kenan ba za ka basu kowa ba shi ba ya san wannan wannan sai yadda kuka yi kai da shi amma shari'a ba ta kawo wani abu guda ɗaya a irin wannan don tsari ne na mu'amalar ba ibadat ba inda shari'a take yin wato ruwa da tsaki cikin abu filla fillansa shine cikin ibada dan ijtihadi ko urfi baya shiga amma abin da ya shafi mu'amala shari'a sai ta ce a yi adalci a yi gaskiya a yi kaza amma filla fillan bayani da ke ciki sai ya kyale ku kan yadda kuka yi ittifaki da su kowa na ganin an yi masa adalci lebarancin da wani zo karbi naira ɗari biyu wani da ya zo sai ɗari uku wani kuma in ka da ɗari hamsin ya iya yi shi yasa sai ka gina kowa akan yadda ya iya ya saba an gane wannan ko na sai eh, kuma wannan daga da yake malam kamar irin ma'auni wanda masu sai da bakin wani suke amfani da shi karkashin ka sukan bar wani sarari wajen kera wa kuma sararin wanda ma'auni yake yayiwa a kan da menene matsayin irin wannan ma'auni ba komai ba dai ka san ba menene yake dauka kuma kai da zaka saya ina tare da takari sai kuma tambayar sanabiyar ce kamar yadda aka karanta a hadisi na baya akan mutane da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akan ya kayyade musu farashi yace ba shi da iko sai sai malam kace amma wasu malamai sun ce akwai lokutan da za a iya kayyade farashi to me ya madogara tun da mutane da suka zo wajen manzon Allah annabi ya ce musu ke ba zai iya baka ji ba abin da suka gaji nan da ka ji da ka ji madogarar suka ce manzon Allah ta rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iktada wannan hadisin shi ne madogarar su da sauran umumatin shar'i irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama idan mutum ya zo ya sanya tsada ta yawa ta yadda shi kadai zai amfanu galibin jama'a za su tutu to sai a hana shi amfanu da shi kadai dan me ka'idan musulunci yana son kowa ya yi ya amfanu amma idan tsadar da ka kasa bata yi yawa ba ba ta kera hankali ba ko abin da ka sa ba larurar rayuwa bane ba wannan kuma ai wanda ya gana da hali ya saya wanda ba da hali ba zai saya ba ana mace tsakanin abin nan eh, abin da ke larurar rayuwa da abin da yake ba dole rayuwa ba sai kuma tambaya shi na gaba ce malam mutum ne yana sai da haja sai hajar ta kare to idan wani ya zo ya zai iya yarda dina da mutumin cewa ta da kare amma zai je sai masa a wani guri sai haka ya halatta zai so masa wani waje akan ya sallame shi wannan karin bayanin da za ka yi masa kenan za ka kashe wani riya saya amma zai sallame ka shikenan in yana da wannan shikenan kullum abin da ake so a kasuwanci kamar da na faɗa mana abu guda biyu da albayan da asidq gaskiya da kome bayani shi bayani shine filla filla ga abin da ka nufata kar ka yi wani abu daban ka dan kautar da zance shi kuma ya fahimci kishiyar abin da kake nufi dan galibi nan yan kasuwa suke fadawa shine ya ribatar da hankalinka zuwa wani wuri ya ki fitowa ya bayanin me yake nufi ya ba da abu mai daukar ma'ana guda biyu shi yana nufin dayar kai kuma kana nufin dayar dayar wanda shi zai suce ka dayar kuma wanda kai kake tsammani za ka samu sai kuma daga baya ka gaba haka bane ba to wannan shine ha'inci wanda ba a so a cikin harkar kasuwanci dole ka yi bayani albayan wa sirk ne rukunin da ake gina kasuwanci akai sai wannan kuma ce ina so malam ya kara masa bayani akan wannan hadisi na cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil muhta wala والمصابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة a wannan bayani ya riga ya wuce kai sai dai ka sai ka je ka ji da abin da kake so a sake maka sabon fasara amma ba karin bayani ba wannan idan ka zo ka sai kafir wajen malam annabi sai ka je ka ji a daki nasi. ina ga zai taimaka maka kwarai da gaske kuma wannan na gace shi shi ne malam so malam ya masa bayani akan cewa yayi alƙawarin mutum zai masa kuma kamar ranar juma'a amma bai samu dinkawa ba saboda wata larura sai ranar lati shin ya saba alkawari kenan ya saba mana ba dai juma'a ake za a karba ba sannan kuma sai yake ko kuma mutum ne ya kawo masa dinki amma kuma da kuɗi da yawa ina tsammani yana nufin express ne irin dinki da suke kan kuma ne a ayyar da ba da kuka zaɓi nan ba shari'a ba ta cewa wai dan zaka dinka an babban riga da jamfa da wando dole kaza ne zaka biya ba rigi ba kari ka iya karban dubu a wajena wani zuwa karbi dari bakwai wani zuwa karbi dubu biyu ya halatta wanda ya bada dubu biyu ai ba tursa sa kai ba yi bayanin ga abin da zan dinka ma kuma kaza zaka bani yadda haka wanda ya bada dari bakwai ga abin da zan dinka ma kuma kaza zaka bani yadda ba wani cuta a ciki ba wani cuta a ciki eh wuce alkawali eh, wanne a cikin dubu ne mu yanzu abin da muke magana a kai yanzu ya yadda za ka ɗinka masa a kwana kaza kuma zai ba kuɗi kaza ya rage naka amma ka rushe alkawali wani saboda wannan mutum kuma zai je ga Allah ai bai halatta ba dan amma mu abin da muke gana kullawar da suka yi tsakanin shi da wannan ya halatta ko bai halatta ba rushe wata alkawarin fa shi kenan sai dai kiyamun lalita ya tashi da dare ta yi dan kada saba wancan alkawali in rashin lafiya ta sa mutum ya saba alkawali ba zai samu sabo ba a wurin ubangiji rashin lafiya ko na maka makamancin haka amma dai wato kai ne dama an yi da kai zaka yi aikin sai wani ya zo ya baka ajan cewa ga abin da yake son ka gama kuma za ba kuɗi kaza saboda ka kammala da wuri sai ka ajiye da mutane kai wancan kai ma ka san cewa kai sabo ka san kai sabo dama kudin aikin baya wuce naira misali zai sa cikin dare yau da zai kado sha biyu kamar ba zai biya ka ɗari amma ainihin kudin da baya wuce naira misali shi ke ɗari biyar suna sai zawo sha biyu zai samu wannan a bai ci ba zai ma fi masa kudin sa kuma yanzu sai sun sake sabon yin tufafi an yi cewa daga tara zuwa sha biyu za ka ɗinka aka ce ɗari biyar kuma sai ka zo ba ba sai da gari ya waye kamar ka san baka ci wannan kuɗin aikin baye duk abin da aka yi ittifaki da kai sai in ka gama ne sannan ka ci kuɗin sa in ba gama ba ka ci kuɗin sa ba idan mai haka rijiya ya zo zai haka maka rijiya sai ku yi lissafi kai mai haka rijiya ruwa kake son a tarda ma ko gaba nawa kake so idan aka yi lissafin gaba da gaba yace a ni ina son gaba goma gaba sha biyar shi kana idan kai gaba sha biyar ka ci kudin gaba sha biyar ko ka samu ruwa ko ka samu ba in za a kara kuma sai an sake wani sabon ittifaki amma idan aka yi ittifakin ruwa da kai abin da nake so sai an samu ruwa ko nawa ne dai za a samu ruwa dai zan baka kaza dai sai an samu ruwa to sai aka baka kudin gaba talatin sai ka samu ruwa gaba biyu ya halatta aka baka kudin gaba talatin ka samu ruwa a gaba hamsin ya shafe ka da haka shi yasa sai ku yi bayani tunda kwadago gode za a yi bayani za ka yi kuma shi wannan wanda ya zo ya ce ga ka dinka masa kayansa daga nan zuwa sha biyu zai baka ɗari biyar da ka'ida dama ai shi ga ɗari biyar ɗinsa a hannu kai kuma sai ka gama ɗinki ya baka a inda kuskure ya faru tunda yadda ya baka kuɗin zai zo da kuɗi kana gama aiki ya baka kuɗin ka talazira haka ko kabla an yajifa arakuhu kana gama shi kuma rashin adalci ne ya latti bai biya ka rashin adalci ne bai kyauta ba wato kullum mu rinka daukan abin da zamu iya yi kuma kullum mu rinka daukan cewa arziki kaɗan da muka neme shi ta halin ɗinmu shine mai albarka da zamu ji daɗin ci duniya da lahira sama da mai yawa da muka yi zari da haɗama muka samu amma ba ta hanyar da ta dace ba wannan ba zai taɓa zama mai albarka ba za mu ji daɗinsa ba in dai muka fahimci wannan mun riga mu huta tunda annabi ya zo duniya yake ci yake roƙon wadata annabi ba tun da yazo duniya yake roƙon wadata tun da aka turo shi manzo yake roƙon wadata har bar duniya yana roƙon me wadata yace Allahumma inni as'aluka alghina yana roƙon yana roƙon Allah wadata yana roƙon Allah arziki yana roƙon Allah wadata kuma Allah da kansa yace Allah mai zirka yatiman fa'awa wa zirka balan fa wa wadaka ailan Allah ya ya wadatar da shi gashi shi ya roƙi wadata gashi Allah ya ya wadatar da shi tare da haka kuma sai a yi wata biyu a gidansa ba a hura wuta ba yadda Aisha ta ce cikin hadisin Bukhari Allah bai ansa addu'a sai kenan wace irin wadata ya baki wadatar zuci shi yasa ce algina gina nafsu wal fakaru fakarun nafs wadata ita ce wadatar zuci talauci kuma shine talaucin zuci duk mai wadatar zuci ko da bai da kuɗi da yawa a hannun zagaye na zama cikin walwala hankalinsa kwanci cikin jin daɗin rayuwa baya damuwa abin da ya samu ya samu abin da ya samu ya san daga ubangiji ne duk matalaucin zuci inda zaka tara masa dukkan kuɗin garin nan kuma sai ya ji shi har yanzu bai samu ba shi yasa kullum sai ka roki Allah wadata irin wanda Allah ya ga ta dace da kai sai baka wadata amma ba ni kuɗi bin nas kila ba za su zama maka alheri ba ba ni shanu ba ni tumaki kila ba za su zama maka alheri ba amma sai ya Allah ba ni wadata ya Allah ba na arziki kalmar arziki tana da faɗi arzikin zuci arzikin imani arzikin aljanna arzikin gafara arzikin kana'a yadda da kaɗan duk ba arziki wani ba sai Allah ya zaɓi maka wanda ya dace da kai sai baka sai ka rayu cikin rayuwa mai jin daɗi ko da baka samu kuɗi da yawa ba inda Allah ya baka wancan ina fata an fahimta to amma tun daga inda muka yi kuskure a rayuwa tun daga inda muka fahimci cewa ai ba mai mutunci sai wanda yake da kuɗi ko babu yanda za a yi ka more a duniya sai in kana da kuɗi mutane da suke da kuɗi ba sa morewa kuɗi ya zai musu wahala mutane da suke da kuɗi kuma suna cikin halin kaka da kai ba kwanciyar hankali idan fa Allah ya ga dama sai ya baka kuɗin ga sanan da yawa sai hada ka da wata masifaffiyar mace guda ɗaya kai baka mutu ka barka ba ita bata mutu ta barka ba ita bata barka ka karo wata ba ku yi tai ka kasa samun kwanciyar hankali ta hana ka sakat duk a duniya kana hira kana biya amma za ka shiga gida gaban kana wanda ita kadai ga tunan haka irin haka da ita wallahi Allah ga dama sai garabe ka da wannan kai ta fama inda za a karanta maka dukkan ayoyin Qur'an daga farko karshe an fi kofi billahi ba za ka yi ba amma duk wanda ya biyo ta kanta yace yana son kaza kana karkarwa amma duk wani nassi na Qur'ani ko na hadisi baka jin sa yana fara wannan dukiyar ba ka da wani amfani ba ka da wani amfani to sai ga mutum yana tafiya shi kadai yana tafiya shi kadai ya wuce titin da zai bai san ma ina zai ba to sai ka roki Allah wadata ka roki Allah arziki a dunkule shi Allah sai zaɓa maka arzikin da ya dace da kuma wadatar da ta dace Allah dai ba zai maka zaɓan tumun da raba ka ba shi zaɓi an gane wannan ko ba lallai bane ta zama matsafiya kila ta iya tana samun kuma kila kawai ta iya masifafiya ce kawai ba wani tsari masifafiya ce haka Allah ya ta ya kai ya kai yardanka dan mai wannan daga dai tambayar na kuma ce ina hukuncin sa suna don mai sayan kaya ya ai jiya mun yi gama karatu a kansa cewa tuniki kuje amma ba a magana wai sa suna kaza shi dai yadda ake cewa nawa zaka saya ku yi ta cinikayya ni na saya kaza a kaza ne ni na saya kaza a kaza ne ku yi ta har ku je zuwa karshe in kuma kana son ka hutar da kanka ka hutar da shi kawai abin da kake je shi zaka sayar da hajar ka ce malam magana daya wannan abin kaza ne ko saya ko bari cikin kwanciyar hankali kai ka huta shi ya huta sai na gaba ce yabon kaya kafin shi ma mana ya ne mm. mutum ba zai kira da kayansa ba ka kyale shi ya gani da kansa dan wajen rawa tun da naka ne akwai tsammanin kila ba za ka yi adalci ba amma in ka kyale shi ya gani har abin ya burge shi sai da kansa shi kenan kuma mala yin amfani da wani wani sinadari wajen canza sifan kaya don ya kare kyau duk wannan albusu ne bai halatta ba da ya ban kaya da canza wannan muku mun saba hatta tsire sai an zuga shi idan ka je kasuwar kauye ku <laughs> mamaki mamaki zai tsire ya tsaya yana ta masa waka tsire sai ya zuga shi to tana sauran abubuwa shi ko so ake yi in dai ka abu mai kyau mutum ya gani yayi sha'awa ya zo saya yayi maka tambayoyi ya abu kaza ka ce eh wuri kaza mai kyau ne amma wannan ya fi wancan kyau in kana so wancan kuma ya fi da wannan ya dan fitsada kuma kai bayani wannan yayi hadir ka ce guda biyu tambaya wacce ta fi kyau ka nuna ga wanda ya fito amma ya fitsa da amma kuma ga kaza kuma in kana son kaza to wannan kuma ga illarsa wannan ga aibinsa wannan ga amfani ko rashin amfaninsa wannan babu laifi sai kuma wani ya ce hukuncin sayan malki na da shanta da yake ya ga ana yi ne a kamfanin giya yana bugarwa idan an sha shi kenan in dai baya bugarwa ya halatta sha dan ba giya bane ba kenan wa alaikum salam eh to kawai abinda zamu kalla a nan wurin idan kamfanin giya suke yin sa bai kamata mu tallafa wa kamfanin giya su samu jari mai karfi ba ko don mu samu takunkumin kare tattalin arzikin kasa sai mu daina saya Ida kun shakka sai mutum ya bar shi amma ya ce haramun kawai wahida shi ne yake da wahala tunda baya bugarwa ka'ida guda ɗaya ku huta shi abin da ta kuce ganin fadin muna muna ne ba a so a ce haramun saboda in baka da nasi ka faɗi haramun kai karya ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون duk abin da ba ƙarar nassi ne zo ba kawai zato kake kace haramun ne akwai hadarin gaske akwai hadarin gaske to idan kana da kokonto sai ka dauke shi kan wancan hadisin ka huta da amma yuri baka ila ma la yuri shikenan amma tunda na bar shi ba na sha kuma dole ne sai in na samu cewa haramun ne sannan hankali na kwanta wannan in ban da nasi ba zan faɗa ba to su kowa galibi mutane su suke duk abin da suka yi zaton haramun ne to ka ce haramun ne wannan kowa zai yiwu ba ba haka fa eh, mu fahimci waɗannan abubuwa haka sosai da sosai wa alaikum assalam eh dama ai shine ai riga mun riga mun gama magana ma'ana dai in an ga dama ne za a yi gida in an ga dama ai maltina to abin da ga dama ga ai sharri ko ko ko abin da kenan ni dai abin da nake so mu fahimta kan mu ya waye ta wata hanya guda ɗaya mai matukar muhimmanci wanda a zamani yau ake amfani da ita kamfani idan yana irin wannan me zai hana mu kishan abin da manufar mu kare tattalin arzikin sa arna suke sa musulmi takunkumi duk tafi arzikin kasa mu me yasa ba za mu sa musu ba me yasa ba za mu sa musu ba sai daga kamfani ya zo garin ku ya tatse ku ya muku kaza din ku kuma yana cin mutunci musulunci kuma an kasa karya wannan kamfanin za a iya karya shi kuma in ana so yanzu duk duk idan kaza an ce yadi shadda atamfa duk suwaye suke sa ba musulmi ba in an kwatanta da wanda ba musulmi da musulmi da suke amfani da wannan kayan musulmi na ɗaukar wajen kashi 99 ne a ce duk wani kamfanin yin atamfa da yake Holland ko yake Ingila in muka gada dama daga nan arewacin Najeriya za mu iya karya shi ba sai an je ko ina ba amma sai in mun natsu mun kimtsu mun zama mun san ciwon kanmu ko muna da masu yi mana tunani cikin malaman addini da ko mutane intellectual waɗanda sun san me suke yi nan take a zo a ce mana a ce a ce a ce kamfani kaza wannan na arna ne shi ke muna tamfari da zama tun muna daurawa mun daina daurawa za mu daura ta KTN Kaduna sai me ko za mu daura ta UNTL kamfani kaza da suke mana sadda. to za mu yi yajin daura sadda na shekara guda wallahi kamfanoni manya manya Ingila za su kare muna da wannan amfanin muna da wannan makamin a hannu ba san muna da shi ba makamin yaki ne kuma makamin yaki ne mai kwari muna da shi daidai da magani din da ake sayar mana panadol da ake mana da kudin yanzu ba yan kudancin kasan suna zagin mu yan arewa ba kai shari'a to mu kididdige dukkan kamfanonin su mu ga kamfanoni nawa ne maganin su suke abin nan mu samu pharmacist namu su binciko mana kamfanoni nawa ne wanda maganin suke shigo wannan da panadol da paracetamol da suwa ne a san sunayen kamfanonin a kafe su a ce duk wani mai kimar musulmi kai ka sayan wannan kuma duk wanda ya sayan wannan kai sai kayan wannan kamfanin wallahi sai ba karya su duk muna da makami a hannunmu da ake bukata mu kimtsu mu tsaro mu zanto al'umma wadda ta san ciwon kanta amma wallahi kamfanoni da dama za ta jiki ko a kudu ko a gida ko a waje wallahi kan cewa to mun ji suna zage shari'a to mun mun taka musu birki daidai da jaridun nan na kudu idan muka ce mun daina karantawa weekly trust kawai za mu karanta ita ce yar arewa a rinka yin ta kullum mun yadda mu duk yan bogon arewa mun yi bore ita kada za mu karanta wallahi sai sun ji jiki duk kamfanoninmu da sanarwa da gwamnatin jiha za ta bayar ko local government ko wata ministry a karkashin state government namu na jihohin arewa mu ce in tallace in menene jaridar arewa kawai zamu ba ba za mu ba jaridar kudu ba wallahi karyewa za ta duk jarida ba ta cin riba ta hanyar wai masu saye a bakin titi da zai ba da naira hamsin a bashi talla ne ke rike jarida kowace jarida a duniya kuma sai daga kamfani daga kano ba zai iya baiwa jaridar triumph ta sitar gamman ba ko new nigeria ta kaduna ba ko wikileaks ba sai ya tashi ya jiya ba zizde kuma ta zage shi ta zage addininsa tun daga sardauna za ta faro zagi hatta sai ta dire da wanda ke shiga da duk wani mai mukami na najeriya dan arewa a yanzu kuma shi kuma ya karfe ta duk hoto da ta sa mai kala kai ne ka ba ta jarin da ta sa wannan hoto mai kala din amma baka sani ba idan muka yi tawaye muka ce mun daina karanta zuwa Wednesday Vanguard wane ne wane ne wane ne Weekly Trust zamu karanta domin jeren da wace ce duk waɗansu jaridu na arewa mu ce su kaɗai zamu karanta malaman mu duk na juma'a su hudu kan wannan yan boko mu su yarda da wannan me za yi wallahi sai sun ji jiki wallahi kuna gani fa lokacin da aka rigima suna ba suna ta zagin mu ba kullun a ce wai ai wai wai wai wai wai wai mu yan arewa yanci ma zaune ne su ne man betar ke wurin su suke kaza suke kaza lokacin da aka yi rigimar shekaru biyu da suka wuce aka ce tumatiri ya daina zuwa can tumatiri kwaya ɗaya sai da ya kai naira ashirin tumatiri don mu muke da shi ba su da shi tumatiri kwaya ɗaya sai da ya kai naira ashirin to amma mu muke da wannan jarin mu muke ba da naman da ake ci a ƙasar nan don mu muke kiwo mu muke ba da tasirin tumatiri mu muke da ƙasar noma a nan amma kuma dole haka mu ake zagi mu ake tun kafin Najeriya ta yi fetur tun kafin ta sun za ta yi gas mu ne muke da kirgi da auduga wanda ya rike kasar na shekara hamsin tun lokacin tura mulkin mallaka auduga da gyada su suka rike najeriya manya-manyan gadoji da aka yi da lagos da kudin auduga daga gida aka yi su tun kafin fitar su amma tun da mu san ciwon kanmu ba ba mu da shugabanni da tijan da ake kira da tijan arewa ba sa wakiltar mu yan boko mu sun to kawai abin da suka sani kawunan su kowa ya hole shi kadai ba mu san me ciwon kanmu ba shikenan sai mu zama ba mutane ba amma mu kadai ne mutanen da inda mu za a yi Najeriya in babu mu babu Najeriya fa a yau idan aka ce babu mu dinnan da ake zagi musulmi dan idan dan kudu ya ce Hausa Fulani ba wai yana nufin yaren Bahaushe ko Fulatanin ba yana nufin waye musulmi kawai in dai kai musulmi da dan Hausa Fulani ne kai ko in ya muriya musulunta ko mutumin kalabe musulunta wai shi dan Hausa Fulani ne to in yau mu wanda ake zagi Hausa Fulani aka ce ba mun fasa Najeriya ta fasu amma babu wani bangare daga kudancin daga kudancin kasar da zai ce in ba mu shi ba da rajira a ce babu ita babu shi mu mu ne najira amma mu san ciwon kanmu ba da haka akwai bukatar eh, ah, mu farka sosai da sosai wallahi akwai bukatar mu farka akwai bukatar mu farka ai dukkan mutumin da yake mana tsaya in dan cikin mu ne wani ya zo ya mana tsaya yadda duk zamu yi mu kare shi sai mu yi idan yana da shago ko yana da kanti ko yana da gidan mai in yana ya baya taimaka musulunci mu ce jama'a a dana shan mai a gidansa sai me jama'a a dana sai a kantinsa a dana sai kayan kamfanin sai ya zo da kansa wajen limamin juma'a ya ne rike alfarma ya dawo ya tuba tubtu ya jama'atar musulunci sai ya yi bayani wallahi wallahi sai ya tuba wallahi kawai abin da ake so yanzu da aka farka din nan ana son addini wannan farkawar a rinka fuskantar da ita aikin malamai ne aikin kuma masana ne cikin yan boko waɗanda suke wayoyi aikin yan siyasa ne waɗanda suke wayoyi su haɗa karfi da karfe tsakaninsu da malaman addini a gyara al'ummar gaba daya ta samu shugabanci waɗannan rubabbun da tijan arewa da suka sayar da mu a wannan siyasar a jamhuriyar ta uku a manta da su a yi musu sallan gawa tun kafin su mutu A gama da a ci gaba sun riga sun sayar da yancin mu da mutuncin mu sun bayar da musulunci ana zaune ana zagin musulunci ba sa iya cewa komai in ba matasa matasan da muke samu me zamu ce in banda matasa matasan da muke samu yanzu waɗanda Allah ya sa ake samu su a cikin siyasa na irin mutanen zamfara inda yanzu wannan me zamu ce musu in banda me taro kan musu Allah ya tuna samarin da suka taso kaga gwamna da rauni Allah ai ba magana ai gage mu magana ɗaya ɗaya biyu dole kawai a yi gaskiya ko a fasa wannan ita ce ita ce rayuwa wallahi wani abun mamaki inda zaka san wanda suke suke yin shari'a dinnan suna bata kansu lokaci dab da za a fara azumi a Kano aka zo aka trade fire Obasanjo ya zo wajen gwamnonin arewa da dama sun zo wajen da Obasanjo ya zo TU e Obasanjo ya zo ba ba wanda ya da gani ya zo waye gwamnan kaza ya zo gwamnan kaza ya zo gwamnan kaza ya zo har gwamnan Kano ma da ya zo wajen kawai ba ya komai ba wallahi can sai aka ce gwamnan Zamfara wallahi gaba daya sai aka tafi tsaye dole Obasanjo ya tashi tsaye ya shiga sauri <laughs> shari'a wallahi wallahi dole ya tashi tahu dole musulunci ba sani wallahi kowa ya tashi kawai ya ji mutanen da ke wurin sun far ana cewa gwamnan zamfara sai aka barke da kabbara Allahu akbar aka tafi tsaye dole ba yadda iya shi ma tafi tsaye sai da gwamnan zamfara ya je zauna sannan jama'a kuma da aka zauna shugaban su ya zo kage su samu izzar a duniya ma inda sun gane wallahi ga abin da zai tara musu izza din a duniya tun kafin a je kiyama a nuna su masu mutunci ne a duk wanda yawa musulunci ta goma shi mukan ba za mu manta da shi wallahi cikin sallah cikin kiyamul layli cikin sujuda tsakanin mu da ubangijin mu cikin dare ya sani bai sani ba sai yi masa addu'a ta gari ga irin wani sanata da ake da shi anan an ce wanda yake wakiltar mazamin bullir ne da ina ne da kaltungo Idris kaga da gaske suke irin waɗannan matasa da gaske to waɗannan dattijan na arewa gaskiya fata dai muke su gyaru amma ba mu da hope da yawa amma dai muna fata ko ba gaskiya ba amma ba mu ba tsammanin mu zaton mu ya kusa ɗebewa gaba ɗaya game da su saboda haka new generation din da ke tohowa yanzu yan shekara arba'in din nan abin da ya kasa nan mazajen suke nan mazajen suke bi iznihi ta'ala wannan karnin na musulunci ne a Najeriya da ko ina a duniya ina jin kun ji labarin shirin musulunci a Amurka yau da yamma kun ji abin mamakin da yake faruwa a Amurka Pentagon wurin tsiya na karshe kenan inda daga nan za a tattauna a kaiwa wani hari a jefa wani makami masallacin juma'a ne yanzu a wajen a Amurka an karni ne wani annan da wannan karni karni ne na addinin musulunci gara kar mutum ya bata lokaci ya taho kar ya latti wallahi kowa ya taho kar ya latti ya samu sit kafin a jima ya garu ya cika ya rasa wallahi Allah gane da mu wannan ba Allah ya na hukuncin karfan kudin haya na shekara tun kafin ya in mm, wannan matsalar tana da dan daure kai kwarai da gaske daure kanta shine farko dai ya kamata a ce ba zai bayar da kuɗi ba har sai yi shekara da wannan haka ya kamata a asalin mu'amalar to amma idan ka bayar da wannan fatawar a halin yanzu aka to kuma waɗansu za su cuci masu gida sai ya zauna in ya ga saura wata ɗaya sai maza ya kwashe kansa ya gudu a rasa inda yake da ga wannan illa za ta faru da yawa to wannan shi ne illa da yawa gaskiya wannan fatawar tana da ɗaure kai kwarai da gaske kwanaki mun tattauna da waɗansu kan wannan na ce, abin ya ɗaure mun kai ka'ida dai kan ya kamata mutum sai ya gama zama a biya kuɗin amma yanzu in kai haka za a cuci masu gidajen haya da yawa mutane za su ta guduwa shi kuma musulunci mu'amala ce da ake gida ta akan la darara wa la ba a san ai cuci mutum shi ma ba a san yi cuta da haka ni dai yanzu ba zan iya hana masu gidaje ba in ce da su bai halatta su karba ba to sai dai kawai abin da za a ce da su idan mutum ya zauna kuma ya fasa kai a matsayinka na musulunci na musulmi da ba ka san ka je lahira da haƙƙin wani adadin watannin da bai zauna ba ya tashi sai ka bayar masa da adadin wannan watannin wannan shine zama na adalci idan daga baya ya fasa ko ya canza gari ko shi da kansa kawai da ya samu wani gida zai tashi ko bai cika adadin kudinsa ba to wannan kai kamata ya kamar masa na adadin kwanaki ko watanni wannan shine adalci tunda bai zauna a wurin ba wannan shine adalci da haka insha Allah za ku fita daga wannan alaikum salam eh, malam bari wannan ya gama da ya shiga haka eh an karbi kudin shekara daya a hannunsa bai kai wata uku ba ya tafi ya biyo wajen sai a kule kofa wani na waje ba za a karbi wani ba to sai wani na shekara ɗaya ya shiga wasu suna haka wasu kuma in sun samu mutane sai su hada shi da wancan cewa a ba shi kudinsa amma mutum ba samu kowa ba ba za su mai masa da kudinsa ba a wannan ba adalci bane ba gaskiya gaskiya wannan ba adalci bane ba tunda dai bai zauna ba kan ya kamata a bashi kudinsa in har mutum yayi adadin wata biyar kuma kudin shekara biyar kaga in saura wata nawa kenan saura wata bakwai ya kamata a bashi kudin sana wata bakwai amma abinda suke na wani idan ya zo a ce to shi ya shiga ya baka kudin wannan babu laifi in kudin sun kai abin da ka biya tunda ba lallai bane bai da kuka ciniki da wannan suka baka gidan kuma su ba wancan sa iya ragewa sa iya karewa ya kamata dai a yi komai bisa ga adalci shine ya zama daidai ba san rai ba. akwai kowace wanda yanzu an gano kusan sama da ishirin da biyar eh. wanda china india ko ina da kwasan hmm. a jikin naira hankali ɗin ma da akwai kowace a wannan sabon naira ɗin ɗin ƙarar yake akwai kowace a cikinsa hmm. kuma da sun ce a cikin wannan wata ɗaya ko biyu ne zuwa za a yi naira ɗari biyar da sauransu ba wa baki kuma a yi ma hoton jesus ɗin ko wani abu saboda haka yanzu mutum ya yi ɗaukar naira ɗari da sa a jininsa da sallah da sauransu me zai hana za ka ajiye ta ne a waje kai asaran ai da can akwai hoto ma a jiki wanda yake illa ne amma kuma duka ta aljihu hoton sardana ko hoton tafa balai ko hoton waye ai duk illa ne wannan duk hotuna ne amma ba za ka ajiye kudinka a waje ba tunda idan ka musulunci yana ba dukiya muhimmanci wajen kare ta ba ai da asalwantar da ita ba kaga a nan gurin yanzu ne ya kamata yan boko mu su fara rubuce rubuce kenan akan wannan da kuma yan siyasar mutum waɗanda suke wakilta ma majalisa ta tarayya da senate su fara dogon turanci a kai akan cewa ga abin dan mai an ce Najeriya circular state ce me kuma na sa cross a cikin naira a jikin kuɗin mu yanzu ne kamata a yi magana saboda haka dan Allah duk wanda Allah ya baiwa basiran da za su iya rubutu a cikin jaridu ya kamata su rinka yi kar mu raina kanmu yanzu marubutun ma arewa duka nawa ne wai ni dai wanda nake yawan ganin ma rubucen su da a arewa wanda yake wakiltar musulunci da kaza da kaza da kaza in ba waye waye tulle wani mutumin tulle na gudu wanda yake yawan rubutu a Wikileaks Trust Aliyu Tulle irin su haka ba su da yawa masu da yawan rubuce rubucen mu to ya kamata dai a samu wannan mayawaita rubuce rubuce gashi muna da yan boko da yawa amma sai a ta barci ana computer game yawa mana zai ne a jikin dai naira ɗari ne amma a ɓoye yake da yawa ta yadda sai mutum ya yi izina zai iya ganewa kowa a same ta ya duba ci eh, eh. ba a in dai lokacin da ya kawo kastoman ba kai ne kace kawo shi je kawo shi ba da dama ina wannan daga ka. amma in shi ne daga yanzu zai ce wani kana son kastoma in je in nemo maka in na kawo zaka bani kaza wannan ya halatta ka karbo naku amma ya zo na ya san ba inda zai samu abin sai wurinka ko da bai kawo shi ba in ya zo na yawo shi da kanshi tambaya za ta kawo shi a nan ba zai san intawa ba sai in kaga dama kai masa isani ina ga sai mu dakata haka a kira sallah sannan kuma bayan kiran sallah sai mu ansa ko da akwai wanda ya ce yana tambaya cikin tafsirin da aka yi ba da kawai zan baka wannan alfarmar sannan kuma sai mu ansa guda biyu sun zama uku kenan shikenan sai mu yi yanzu a kira sallah

kafiran makka daga baya sai aka hana shi to cikin ikon Allah waɗanda aka hana shi la'anta tasu daga baya waɗansu su musulunta a fatahu makka wannan daban da na nawazil kenan shi na nawazil gurgurdan lokacin da ake ganin musibar da ake alkanut din dan ita kaushi ke eh me zai hana sosai kuwa za a fito malam ya tambayar ka idan mutum bai tashi zai tafi shi wannan mutum ne su zama shi biyu sun zama su sun zama su uku sun zama mutane kace to idan suka amma abin zai zama kai sai kace wanda wannan hadisi ne sai kuma shi kace amma ne zai samu sassauci sai dai in ya ji tisha ya shiga kuma tare da mutane shine ya samu wannan ai hadisi ne muka karanta ka daina cewa na ce hadisin annabi ne yace ar-rakibu shaytan والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ما هي شي كدai idan yayi tafiya yace shedan idan su bi ne danu guda biyu in sun kai su uku to sun zama ayari haka hadisin yace malamai na kafa hujja da shi akan karhancin mutum yayi tafiya shi kadai ba tare da abokin tafiya ba shine abin da hadisin ke nuna wakil ko su bi kadai ba tare da na ukun su ba amma idan mutum yana cikin motar haya kaga wannan ayi sun zama ayari ko da ba wanda ya sani a ciki amma dai suna ciki da yawa kaga sun zama ayari kenan to yanzu kuma akwai wata fitina ta zamani kila idan baka da abokin tafiya ka ce kawai da wanda gani zaka dauke shi baka san waye zaka dauka ba dole za a lura da irin waɗannan al'amura hadisin yana nan larurori na rayuwa kuma na yau da gobe wanda za su iya sa ko ai aiki ko kar aiki da shi kuma suna nan haka mutum zai kalla amma dai wannan hadisi ne daga annabi kuma ingantacce ne shi da wanda ya kamata mu sani annabi ce wanda ya tafiya shi kadai mahayi shi kadai ya yi tafiya daga gari zuwa gari shaidan ne in sun bai ne shaidanu guda biyu in sun kai uku to sun zama ayari haka ake son tafiya ya mutum ya zama cikin ayari ta bayanin a fili yake na yi mamaki da ba gane ba eh wajen ko da ku samu wai sai dan sa me kuke ban san lokacin da ake ina jin lokacin da nake magana kuna surutu da juna ko kuma lokaci idan mutum yana son dole sai ya tambaya har baya fahimtar me nake cewa jira yake in shaki numfashi ya yi tambayar kaga mutum ba zai fahimta ba in ba haka ba nace wannan hadisi ya inganta lalurorin rayuwa kuma suna nan wanda za su sa ai aiki da shi ko kada aiki da shi ba haka na faɗa ba

malamai suka ce abinda hadisi yake nufi shine galibin abinda mutane suke shi'umtawa a jahiliya galibi idan abu ya faru sukan canfa matar su ce kila dan yayi aure kaza ne ya samu arziki ko ya rasa ko kuma dan saboda abin hawa kaza ne ya samu arziki ko ya rasa ko dan ya tare a gida wuri kaza ne ya samu arziki ko ya rasa wato annabi na bada labarin canfa canfan mutane ne ba hukunci ne yake bayarwa ba wancan kuma yana cewa la tayara wala kaza kaza kaza yana korewa ne saboda ga hadisan ba su ci karo da juna ba akwai waɗansu yan uwa da suka bugo waya don neman ƙarin bayani cikin mata ne waɗanda suke cewa yawanci akwai mazajen da ba sa zauna a su hira da matansu da daddare sai mutum ya tafi sai lokacin da aka gan shi kuma waɗansu kuma suna da gajiyawa wajen haƙƙin mata da ya shafi larurar rayuwa na yau da gobe wani ko cewa aka yi abu kaza ya ƙare na amfanin gida to sai ta masifa ya ta faɗa haka dai da dai irin waɗannan abubuwan sun kawo kukansu da yawa ban san so ban san daga wace unguwa suke ba a duniya da a nan da garin dai suka ce kuma ku ne kuke haka ko masu zuwa karatun nan suka ce to a ji tsoron Allah a faɗa muku karatun nan ku ga aiki da to abin da zan karanta mana waɗansu nasoshi na Qur'ani da na hadisi farko dai ita mace da take karkashin ka tana da haƙƙi akan ka na ciyarwa dukkan abin da ya shafi bukatar gida dolan ne tunda Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra duk ma'abucin yalwa ya ciyar daga yalwar dukiyarsa kar ya kauro wanda aka yi takaita masa arzikinsa kuma ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi wannan tilashin ka ne ka ciyar da iyalinka har ma ana raba aure ga wanda ya kasa ciyarwa duk kun san wannan a karatun fikihu cewa idan miji ya kasa ciyarwa to ita ko dole ta bukaci abinci sau uku a yi ne tunda ba mala'ika ba ce ba kuma shi ya kasa aka yi aka buga aka buga to sai a raba su dan kasa ciyarwa kuma wanda ma baya da halin ciyarwa shi ma aka ce ya ya yi ta azumi Allah da kansa yace wali fil allazina la yajiduna nikaha hatta yughnihum Allah min fadli matar Abu Sufyan ta zo kara wajen Annabi tace Abu Sufyan yana da dukiya amma marwaci ne sai rinka mana koro baya ba mu abin da yake wadata ta ni da yayana ya halatta dauki wani abu cikin dukiyarsa ko da bai sani ba manzon Allah sai ke dauka ko da bai sani ba sai dai ke dauka ta hanyar da ta dace daidai ruwa daidai tsaki karki so kanki amma in kin dauka biki sata ba dan tsanana mana dukkan su wajibcin kulawa da wannan saboda haka kai miji wajibin ka ne ka kawo abinci ka kawo wato ainihin sabulun wanki ka kawo sabulun wanka ka kawo wa matar ka tufafi duk wannan wajibin ka ne kuma idan ta ce maka abu kaza ya kare kada ranka ya baci kai fatan Allah ya baka in ma baka da shi Allah ya baka ka kawo amma ran kai ɓaci ya kake so ta yi ta fita ta nema da kanta kai ma ka san baka yi adalci ba a ce ma babu kaza kuma ran kai ɓaci dan me ranka zai ɓaci an ce baka babu kaza na yi kokari in tambaye su in ce to ku tsakaninku da Allah da mazan suke fita suna yin hira ku kuma dan Allah kuna yin ado ko a gida dan wajen da wani magamar da yake so kira <laughs> <laughs> illoli ne namu dole mu warware su da na ce tsakani da Allah kuna yi suka ce wallahi suna yi gwargwadon hali amma abin da yake faruwa shine kayan adam wata rana ko sun ce a kawo ba a kawo wannan ma kuma suna da gaskiya in ba a kawo idan sun ce a kawo kayan adam ba a kawo sabulu din da mutum ba zai so mai kanshi ba sai je ya so wanda mara kanshi ko da yana da hali kuma to na maganan wani ko ya kawo turaren wuta ko ya kawo turaren fesawa in eh, in za ta fesa ya rinka jin a jikinta wani duk baya yin wannan wallahi wannan fa sake ne namu matar ka da ka ta andama matar ka fa ita ce za ta ka tangance ka daga fadawa cikin zina duk wanda ka gani a titi ta baka sha'awa abinda ake so ka je gida matar ka ta biya maka bukata annabi da kansa wata mace ta gitta ya tashi ya je gida ya biya bukata wurin matarsa ya fito yake cewa sahabbai mace in za ta fuskanto cikin taro tana fuskantowa ne a surar shedan shedan na kawata ta ko ba ta da kyau ko ba ta kai matar take ba ta tarka kyau ba sai kaga shedan na ne? ba nuna ma wani abu a cikin ta zaka yi sha'awa manzo Allah ce duk wanda ya samu haka to ya je gida ya biya bukata wurin matarsa to shikenan sai kaga wani abu a waje ya burge ka ko wani daurin dan kwali ko wani gele ko wani takalmi ko wata sarka ko wani zobe wannan wanda ka gani a wajen ya burge ka dai ka san haramun ne ko to ka je ka sayo wannan abin da ya burge ka sai ka kai gida wurin wa wurin ka to amma kai baka je ka sayo mata wannan ba kuma kana son idan ka je gida ka ganta kwalkwal kamar watan ta wajen ka san kai ba kai adalci ba na yadda in ka saya ta ki tana da laifi dan akwai matan da za a sayo musu kayan ado ba sa sawa daga sallah sai sallah sai kuma ranar da za su je gidan biki duk ranar da za su je gidan biki tunda asuba sun fara goge kaushi waɗansu matan haka suke kaga wannan ba su san ciwon kansu amma akwai waɗanda suna iya kwatantawa daidai gaskiya kawai mijin ne dai kuma shi kuma ya zama ya kan gari da yawa ya bijire da yawa manzon Allah ya ce istausu bin nisa'i khaira istausu bin nisa'i khaira kamata ya junan ku rinka wa juna wa'azi kan a kyautatawa mata junan ku su yi wa juna nasiha da wasiti kan yi wa mata alkhairi haka manzon Allah ya ce a aikin haji na karshe da zai yake jaddada mutane wannan yace fa innahunna awanun su mata wurin ku yadda ka san bayi ya kwatanta su da bayi saboda me suka zama kawun bayi suna gida ba sa fita sai da izinin ka in leke ka zo ka samu tana sai ranka ya baci to kai kuma baka na gida ta kalle ka kuma tana son ta ga ɗan namiji kai baka na gida ba akwai kuma wanda in shi ma in za shi wani wuri waje ne zai ado amma in yana gida sai zauna sassa. sai da mutum daga shi sai da wanda da ta babban riga ta kwatar da bakin kura a kuwa haka kuma gashin kansa bai taje shi ba gashin gemunsa bai taje shi ba kila idan sa da kansa kansa wai a gida yake da an jima ya hamma da an ya za shi sawa dan girman Allah kuma ka san baka yi adalci ba a gida kawai zaka tashi ba irin ranar lahadin nan ba zuwa aiki ranar asabar ba zuwa aiki ka tashi in dai ka tabbatar ka gama bacci sai ka tashi ka je kai wanka kai ado ka sanya turare ka kare wula kamar zaka je wani wuri ina zuwa ne an gaice ka daura aure ce ba wani kawai na yi miki ado ne yau ke ba dai ke dana dariya har kunnen ta wallahi har kunne ko ƙarya kake sai ta dariya to haka za ka yi wa matar ka kai ma kai mata ado in dai baka mata wannan ba kai ma ka san baka biya ta hakkin ta ba kai kana so ta maka ado kai ba za ka yi mata ba kana so ta maka hira kai ba za ka yi mata ba duk matsayin ka ne bai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayin tsare da Aisha lokacin da ya tsare da Aisha shekara ta nawa shi shekaru sa nawa dan Allah fa annabi yana dan shekara 50 fa da wani abu fa ya tsare da Aisha shekara 50 da wani abu ita kuma lokacin nan ko shekara 15 bata kai ba yayin tsare da ita ka duba wannan al'amari fa saboda matar su je dan ya dauke mata kewa mutane sun zo habashawa suna wasa da mashi su jefa su tafi su jefa su tafi cikin masallaci aisha ta ce tana so in ina so in yi kallo manzo Allah ce bismillah aka je tsaya daidai kofar gida yayi haka ya dan lankusar da kafadar ta dauke habar ta dora akan kafadar sa tana ta kallo a jima ya waiwaye kalle ta ce kinga ta har yanda da saura mun gaji ba aka yi tai aka yi tai kinga ji har yanda da saura Aisha ta ce ni fa na magani da kallon amma sun ke sauran mata su gane matsayi na wajen annabi a can ba dama ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da haka ya kamata mutum ya rinka dauke mata sakewa idan suna gida dan nan wata dan Allah wata rana ka sa kanka takunkumin fita ka zauna gida ka yi ni kar ka je ko ina ka je ya ake ji lafiyar ka kalau ba zazzabi ba komai ba ruwan sama ake ba tsananin sanyin huntura ake ba lafiyar ka kalau haka kawai ka ki fita yini biyu dan Allah ka ɗanɗana ka jiya ake ne wallahi wahala ce sosai da sosai kuma wata rana a dan bar maka yara a tafi unguwa a bar maka yara biyu ko uku ka gani wallahi sai ka zama dan karamin mahaukaci wallahi ka sani to amma su koyi suna nan a musu taya taya dan ba za ka tausaya musu ba ya kamata mu ji tsoron Allah game da matan mu na tabbatar suna da kurakurai amma ka dauke ta a ita mace ce sunanta mace hankalinta ba irin naka bane ba ko da ita ta haife ka kuwa da nassin hadisin manzon Allah da nassin ayar alqur'ani mai girma tunanin ta ba irin naka bane ko da ta girme ka ballantana kuma kai ne ka girme ta akwai bacin rai a matsayin ka dan adam rai zai baci amma kai hakuri ka jure ka hakura ka hakurin kamar sai ka tana aika mata abin da baka kyauta ba to sai ka samu hutu ko mata ka zauna ku hira da ita in baka zauna ku hira da za ka je ku hira ku ko mata ku kuma ku kyautata ku dai rinka ado kuna dan gyara jikin ku kuna tsafta duk inda yake tare da ti mace ta rinka kautar da datti daga jikinta ta rinka gyara kitso akai akai ka ta bari kitso har sai ya lalace ya abin nan gashi ita ba daure shi ba a ta rinka gyara jikinta kuma gashin hamata a rinka askewa kuma ana saturare kuma a wajen dukkan wani mahada sai da manzon Allah ya nuna wa al'umma ta cewa a rinka dukkan wata mahada da take taruwa manzon Allah ya ce yana daga cikin fitra a rinka kusa da dattin wurin irin nan gurin gwiwar hannu irin gwiwar kafa irin nan wuya irin nan hamata irin ina ne yace kuma a rinka aske gashin hamata aske gashi na gaba aske ne duk wannan saboda me tsafta to galibi waɗansu mata ba sa kula da wannan to in ba sa kula da wannan suna da karancin wannan tunanin kai zaka koya mata ko ta hanyar wayo ko ta hanyar dabara ko ta wace irin hanya amma dai rufin asirinka ka samu matar da za ta ɗauke maka kewa ta hana ka sha'awar wata a waje don ya kasance kun mutu kun shiga aljanna wannan ne ake bukata ku rayu kai da ita ku mutu ku shiga aljanna amma menene amfanin ko da lokaci ana cikin jidali ko kai kullun kana titi ba za ka dawo sai karfe 12 na dare me alherin da ka samu a bakin titi nan banda yi da mutane fa galibi ba abin da ake banda zage zage ba abin da banda labari na shirme na labarin siyasa labarin kwallon kafa labarin haka dai labarai marasa kan gado ka zo ku zauna gida mana kai da iyalinka kuma in kana da abin hawa ga wanda yake ko da mota ko da abu wani lokaci ya ware wata rana ko da da yamma ne ya dauki iyalin su kai ya kamata dai mu dan zagaye gari kuma ku gaggaci a dan fita kuma bayan gari haka a shako iskan gari a fita nan gurin a dawo nan gurin a dawo gida me wai duniyar wai wai me duniyar da ya wuce wannan in baka more ba dan kai ne ka cuci kanka wallahi tallahi me duniyar ina wannan ba ka san yadda za ka yi ta zama ta gari shi kan ta ɗauke ma kewa ba abin da ya fi daɗi idan matar ka ta zama ta gari kuna hira sai a awa biyu su wuce baka san ya wuce ba shi kenan kuma ku yi zumunci wata rana a je a gaida waɗanda suke yan uwanka ne kai da ita wata rana danginta ne kai da ita kuka je tare a gan ku tare wani lokaci fa ba abin da mace take so illa a ga sun taho da mijinta wannan mijinta ne to kai baka taɓa mata wannan gatan ba duk inda za ta je unguwa sai dai ta a nan gurin tana jiran ɗanta sai ya zo ɗauke ta ko ɗan kabu kabu ya firge ta a guje yana taka birki ko kana da abin hawa wai kai ba za ka kai ta ba sai dai ka jefa mata kuɗin tasi za ka fita ana tambayar tana son ɗanci ka jefa ga kuɗin tasi ne ki ɗauka ka watsa mata ga kuɗin ɗan kabu kabu ka mutunta take nan ka mutunta ta ko ka mutunta aure ba sai mu bai wa zukatan mu hakuri mu suka ta mu mu ji tausayin su mu ya yafe musu waɗansu kurakuran su mu kuma gyara waɗansu halayen su waɗanda za mu iya gyarawa shikenan a tafi haka amma dai dama mu ce sai mun same su ɗari bisa ɗari ba zai yi ba haka manzon Allah ce ɗari bisa ɗari ta mace ɗari bisa ɗari ba ka isa ka same ta ba ba karatu ba ko lohil mahfuz ta je ta dawo ba shi ne karshen karatu ba wallahi ɗari bisa ɗari dai ba zai yi ba manzon Allah ma bai samu 100 bisa dari ba ba nan gurin mutarin da hadisin Aisha ba rigima ta faru ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo wajen sayyidina Abubakar manzon Allah na bayani take to a dai faɗi gaskiya jifa manzon Allah za a faɗa wannan magana ya zaka ne kai yanzu in ka aka faɗa wannan magana ya zaka dan girman Allah ka ji matar ka kana magana ce to a ji tsoron Allah da ya faɗi gaskiya <laughs> wanda aka taruwa duniya gaba ɗaya wai na magana na kawai a faɗi gaskiya ba idan manzo Allah ya faɗi gaskiya ba zai faɗi gaskiya a duniya to Allah fahimtar da mu mu da su kuma Allah ba mu hakurin zama da juna duk abin da zai kawo rashin jin daɗin rayuwar aure tsakanin mu da su Allah ya kare kuma ubangiji Allah ya sa mu gane kurakuran mu mu da su domin mu gyara akwai kurakuran da suke na mata ne muna fatan Allah fahimtar da su su gane su gyara akwai wanda suke kuma namu ne maza kuma Allah ba mu iko gyarawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, sai lokaci na gaba gobe dai da haka insha Allah ina ji ina jos wanda kowa shi da aka shirya zan gabatar a jos idan na gabatar gobe da yadda sannan kuma jibi in muke kano sannan kuma wata na gaba insha Allah kuma mu sake dawowa in Allah ya